الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna tara ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 22 ga watan biyar shekara 2021 a wannan masallaci na Bilal bin Rabah dake wannan unguwa ta yanya cikin garin Abuja ƙarƙashin jagorancin 'yan uwa inda suka nemi a yi magana akan wata ƙadiyya wacce take da muhimmanci ƙwarar gaske gaske kuma take da alaƙa da mu a rayuwarmu addinin musulunci kusan wani irin addini ne ce da duk abin da zai iya tasowa ilayoyin kiyamat yana da amsa akan abin kawai alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba wasu matsalolin idan aka zo ana tattauna su mutum zai yi mamaki abu mafi sauki wanda baka taba tsammani ba sai ka ga addinin musulunci yana da tacewa ku ɗauki misali bacci bacci wannan da kuke kallo yana da alaƙa da rayuwar ɗan adam ta fuskoki da yawa wani lokaci hatta abin da zai faru da kai a rayuwa baccinka yana da alaƙa da abin amma ba kowa yake iya tunani akan wannan ba shi yasa shari'ar musulunci ta lura da idan ka zo za ka kwanta farko ya yi kamata ka kwanta ya kamata ka kwanta yadda ka ga dama ko akwai tsarin da ya yi cewa ga yadda za ka kwanta don mutumin da ya sani zai ga cewa tuni shari'ar musulunci ce tsari cewa in ka zo za ka kwanta kakka dinga kwanciya da hagu ka kwanta da dama yayin da masana suka yi bincike sai suka gane cewa hikimar ita ce zuciyar ɗan adam tana ɓangaren hagu idan mutum ya gama aikin da yake lokacin da ya zo ya kwanta matakin farko ta ɓangaren hagu a kusan kullum ko da yaushe kamar yana ɗora wa zuciyarsa ne lokacin da ya kwanta aikin da ya fi ƙarfinta ba hankali a hankali zai zo ya kamu da cuta ba tare da ya sani ba tuni sai shari'ar musulunci ce la'akari da wannan sai ta ce a bari amma sanda za ka kwanta daga ɓangaren dama in an ɗauki lokaci in ka juya ɓangaren hagu za ga ba za ka dinga samun matsala ba sana abu na biyu ba ta ce in ka zo ka kwanta haka kawai ba sai aka koyar da azkar wanda mutum zai yi hikiman wannan shine akwai abubuwa wanda dan adam yake ta'amuli da su wanda sa ba zai iya ganin masa ba amma Allah da ya halicci idan ya san akwai su sai ya ce to mutum ya zo zai kwanta ya nemi tsarin Allah subhanahu wata'ala daga irin waɗannan abubuwa sannan akwai mafarki da yake biyowa wanda wani lokaci za ki iya mafarki ki ga wani abu kuma wannan abin da kika gani yana da alaka da abin da zai faru da ke a rayuwar ki baki ɗaya, wanda mun san cewa annabi yusuf mafarki ya yi cewa in inni a hada ashara kaukaban wa shamsa wal a ra'aytuhum li sajidin wannan abin da ya gani shine abin da ya zamanto yana da alaka da shi tun daga farkon rayuwarsa har zuwa kusan abin da ya shafi karshe ƙarshen rayuwarsa to abinda aka ce in yi magana a kansa kallace-kallace da mutane suke yawan yanzu sakamakon abinda muke ganin ci gaba ne aka samu yanzu a duniya ita ce wannan salula da ke hannunmu wayar salula tana da abinda malamai suke ce masa al'ijabiyatu da kuma asalbiyatu tana da nata amfanin sannan tana da nata matsalolin ko ba komai sikirin wannan za ku ga cewa kallon shi kawai kada masana suka bayar da shawara cewa ga yadda ya kamata ya zamanto mutum yana da ta'amali wajen kallon sikirin ɗin idan ba haka ba shi kaɗai yana iya haifarwa da idan ɗan adam matsala Allah maɗaukacin sarki malamai sun itifaki cewa duk abin da Allah ya ce ɗan adam ya bari to ba zai ce ya bar shi ba sai idan akwai banna ɗari bisa ɗari ko casa'in da biyar cikin ɗari ɓanna ne shi zai sa ya ce ya fushi haka in Allah ya ce a yi abu ba zai ce ɗan adam ya yi ba sai idan akwai maslaha ɗari bisa ɗari ko casa'in da biyar cikin ɗari akwai maslaha shi zai sa Allah ya ce a yi sannan kuma Allah bai cewa mutane su yi abu kaɗai ya hana su duk lokacin da ya hana wani abu ta nan kuma zai buɗe ta abin da ya halatta a muƙabilin abin da yake haramun misali in muka ɗauka za mu ga lokacin da yake wala ta tsara buzzina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila yayin da ya hana yace kada ai kusa da ita sai kuma ya bude kofa sai fanki hu ma qabalakum minin nisa'i masna wa thulatha wa ruba yayin da ya bude kofar aure ya haramta zina to za ku ga cewa mafsadatta a fili take wanda ba za ku iya kirga ba adadi na mutane da Allah ya ce kada a da suka je suka fada hanyar wasu ya zamanto ita ce sababin tafiyar su lahira wanda sanda Allah ya ce su bari da sun bari da sun zauna lafiya da ba su jefa kansu cikin matsala da rikici da rigima ba sannan yana daga cikin mafsadarta da Allah ya ce kada a yi a nan wajen yanzu duk wacce mamarta ta tsare mata mutunci ta kawo ta duniya ta hanyar aure tana iya nuna mata ga babanta to ta gama rufa mata asiri amma in a ce Allah ya kiyaye akwai wata mata da yarinyar ta taso ta kawo yarinyar duniya ko ɗanta duniya ta hanyar da ba ta aure ba yayin da yaron yake neman babansa ba za ta iya nuna baban ba wannan za ku ga cewa abu ne wanda yake yana da tashin hankali shi yasa wancan hanyar ta aure da Allah ya halatta babu wanda bai yin alfahari da ita ya zo duniya ta wannan hanya amma wannan hanyar ta haram da Allah ya ce kada a yi ba wanda zai zo duniya ya zo yana alfahari da ita cewa kowa ya san shi ɗan shege ne bai da ƙuba ba wanda za ka ga ya zo yana maka alfahari da wannan saboda kowa ya san cewa ba hanyar arziki ba ce a hanya ba ce wacce take mai kyau wannan yana daga ciki to a ƙarƙashin wannan akwai abubuwan da suke a matsayin ni'imomi wajen ɗan adam amma ba kowa bane yake gane cewa ni'ima ne sai idan in yana da abin kishiyar abin ya same shi duk wacce yanzu Allah ya bar mata ta tana gani ba za ta taba gane cewa ganin da take ni'ima bane sai ran da Allah ya jarrabe ta ya dauke ganin ko na kwana bakwai sannan daga ba in an dawo da ganin to lokacin ne za ta gane cewa ganin da take ashe ni'ima ne ba ƴar karama ba da haka ko mun san wannan ko ba mu san wannan ba za mu ga Allah yana ta mu ƙarana gani da ji halitta farko da yawa ɗan adam ya ce hal a ta'alal insani hinun min dahari lam yakun shay'an mazkura labari ya taɓa zuwa wa ɗan adam ko shi waye an yi lokacin da kwata-kwata ba ma maganar sa ake yi ba daga baya Allah sai ce inna khalaqnal insana mu ne muka halicci ɗan adam min nutfatin daga digon maniyin da amshajin muka takuɗa shi Allah ta'ala sai ce faja Allahu sami'an basira sai ga ɗan adam mun sanya shi yana ji yana gani Allah ya haɗa alaƙa ta asamu da albasaru a matsayin yana faɗa wa ɗan adam ni'imar da ya masa sannan Allah ya ƙara cewa ɗan adam alam na ji Allahu ainihi ashe ba mu sanya wa ɗan adam ido guda biyu ba walisanan sannan ga kuma harshe wa ne ga kuma labba guda biyu ashe ba mu muka masa haka ba inda Allah subhanahu ta'ala to da haka ku ga lokacin da Allah yake faɗar wannan a matsayin ni'ima to ba kowa bane yake tunani lokacin da Allah ya bashi gani shi yasa za ku ga idan ɗan adam akwai matakin da yake kaiwa duk duniya inda za a je a ce ana iya gyara idan ya gani za a ce an kai ƙarshe sai ya yi haƙuri kawai sannan ku gane cewa idan da Allah ya sa ba shi ke sa a ganin ba Allah ne ke sa a gani dan akwai wata za ki ganta tana da ido kuru-kuru irin amma Allah ya ga dama ya ɗauke ganin ba za ta gani ba da kwayar idan ne kaɗai ke sa tasirin a gani da duk wanda yake da ido ya kamata a ce yana gani kamar yadda kike da ainihin wato gani to ko shakka babu muna zamani na fitina kwaran gaske gaske yanzu wanda mutum in ba Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi ba ya makansa tarbiyya lokacin da zai shiga ɗaki ba wanda ke ganinsa in ba ya makansa tarbiyyar cewa akwai wanda ke ganinsa ba to akwai matsala sannan yanzu akwai abubuwan da suke faruwa kwatan kwacin abinda Allah ke ba mutane labari cewa yana sana da abinda ake yi za ku ga kwatan kwacin irin wannan yana faruwa yanzu akwai sisi CCTV kyamara da za a zo a saka a yi programming ɗin shi a kuma ɗin shi a waya mai wannan gidan ko bai Najeriya duk inda ya tafi a duniya duk wanda ya shiga gidan ya fita yana kallo haka matar gidan idan wani ta gayyato ya zo gidan yana kallo idan fita ta yi daga gidan bai bata sanar da shi ba yana kallon lokacin da ta yi mai lokacin da ta fita in mutum yana iya kiyaye wannan saboda ganin wani ɗan adam da yake ganin shige da fitansa bai kamata a ce mutum bai iya kiyaye wasu abubuwa ba yayin da kuma ya san cewa duk shige da fitansa Allah subhanahu wa ta'ala yana gani akwai wata mata da mijinta ya fara ta. labari yana zuwa masa cewa in ya bar garin da yake ya tafi amerika kusan shekara yake dawowa tana da alaƙa da wasu mazaje tana gayyato masa mutane gidansa ya zo ya sa sa wannan ya tafi ya kyale ta sai zaman to duk abin da ake a gidan yana can tana kallo yana kallo bata sani ba to sai da ya dawo ya faɗa mata cewa ai ga abin da yake faruwa kuma dama kun san Allah ya ce wa kana al-insan aktsar shay'in jadala mutum yana da tsabar kan tsagwaron zunzurutun musu wani zai yi abu ka ce mai yi kar a yi tone-tone kai da yi ce maka a'a Allah ya kashe shi ba bai zani ba to sai an zo an nuna wa mutum nuna wanda yadda kuka ga haka wallahi haka ɗan adam Allah zai masa kuri gobe alkiyama Ɗan adam zai yi abu a ce mar yi bakin zai bude baki yayi musu amma lam takun fitnatuhum illa an ƙari? wallahi rabbina ma kunna mushriki za su ce wallahi ne shirka ba to a lokacin da sai a ce to yanzu abin da za a yi shi bakin ya ja baki ya yi shiru ya daina yin magana abin da ake so gaɓoɓinsa su ba da shaida mai ya faru a kansa kafar ɗan adam ita ce za ta ce ni ne na tattaka rana kaza na je guri kaza hannun ya ce ai da aka je guri kaza ni ne na taɓa kaza ni na aiwatar da kaza ita kuma ƙasar da aka yi abin a kanta ita ce za ta ba da labari ta ce ni ne a kaina aka yi kaza a rana kaza a lokaci kaza da aka diyar da ba kwa tunani Allah ya shirya wa ɗan adam ƙura na gaske amma yana faɗa ne cewa inna rabbaka labil mirsad saboda yana madakata ya san akwai lokacin da kowa zai zo ya ainihin wato same shi da yawa na sha faɗa yana cewa muna karanta wasu abubuwa amma fikihun abin mun kasa fahimtar sa dukkan ku nan cikin ku ba wacce bata karanta rukunin imani guda shida ba an tu'mina billahi imani da Allah abin da zai biyo ba shine imani da mala'iku da yawa yawan ku ko da yawa yawan mu muna cewa mun yi imani da mala'iku ne a baki amma menene tasirin imani da mala'iku ɗin mana saboda kowace a cikinmu daga ran da kika fara al'ada kika balaga za a haɗa ki da mala'iku guda biyu za a buɗe miki fayil na dama sunansa raƙibun atidun na hagu ma sunansa raƙibun atidun din da za ki shiga isa ƙabi, ki bi dare ki yi ɓadda sau kina ganin ba wanda ya san halin da kike ciki a'a akwai wanda ya sani yana sanar da halin da kike ciki kuma akwai ranar da za a fito da wannan abin da ya faru da haka yana da kyau mutane su kula wurin gasken gaske yanzu duk mutumin da ya shiga wani guri zai wani aikin banna yana ɗago kansa sai ya ga wani ya saito shi da kyamara jiran kawai yake ya fara aikin shi kuma ya ɗauka dallahi alaikum in je wani waje zaki wani abu sanda za ki fara kina ganin ba wanda ya ganki amma kina ɗago kanki sai kika fahimci daidai sanda za ki fara abin wani ya yi setinki da kyamara kuma jiran yake yi ki fara ya ɗauka dan Allah za ki abin ko za ki fasa za ku cewa ba yadda za a yi mutum yi karfin halin ya je zai wani aiki na ɓanna yana ɗago kai shi ga wani ya yi setin shi da kyamara yana jiran ya fara aikin yadda ya fara za ku ga haƙura mutum zai yi ya bar wannan aikin ba zai iya yi ba akwai abubuwan da irin wannan idan mun san cewa Allah subhanahu wata'ala yana sane da abubuwan da muke to mu ne ya kamata mu makan mu tarbiyya wannan salula kamar yadda na faɗa tana da salbiyatu sannan tana da ijabiyatu haka sai ta zaman to yanzu kamar hinjar mai wukaci mai bangare biyu kaifi biyu to ya danganta yanzu kowa wani yakan yi amfani da kaifin ya kashe wani wani yakan yi amfani da wajen kaifin sai ya kashe abin da ya kamata kuma akwai wanda za ku ga Allah ya masa taufiki ta yadda duk lokacin da za su hau kan waya a auwayin da suke da su duk abin da za su yada a kan wayan na alheri wasu kuma ba aka runa khalatu bi zunubihim khalatu wa aka runa atarafu bi zunubihim khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'an sun haɗa aiki mai kyau sun haɗa aiki mai kyau wasu kuma tsan tsagwaran zunzurutun aikin kawai marasa kyau suke a ga mutum mawaƙi na al'ibahiyya kamar da suke faɗa da larabci na batsa daga wannan shafin in ya hau bayan sallar isha'i zai tsallaka zuwa wannan shafin zai tsallaka zuwa wannan shafin bacci ba zai iya kwashe shi ba sai gab da lokacin da asuba za ta jan faro sanda ya kamata ya tashi ya sallah daga nan sai kuma gari ya yi mai sai gari ya riga ya waye sannan watakila in ma yana yin sallah sannan zai tashi ya salla, daga nan mutum zai ga ya jefa rayuwarsa cikin hatsari kwarin gaskin gaske to da haka shine nake so in kawo wasu abubuwa wanda malamai suka kawo su a dunkule dangane da irin waɗannan matsalolin wasu abubuwan kuma mai tafsilin su ta yadda mutane su fahimci hatsarin da ake ciki akan waɗannan abubuwa da yawa daga cikin iyaye sukan siya ma 'ya'yansu wayoyi manya-manya wasu 'ya'yan maza ne wasu kuma mata ne kina zaune wani lokaci za ki ga yarinya tana cakin ba ki san me take yi ba da idan kana uba ka kafa ka tsare a kofar gida sai in wani ya shigo ya ce yana sallama da ita kaga waye yake sallama to yanzu kuma ba haka karatun yake ka kafa ka tsaran amma akwai ta inda za a cillo su haƙo ya biyo ya shiga gidan kuma ba kai san ta ina saƙon ya shigo ba wallahi wata yarinya tana zaune a gefen ki tana chatin da za a nuna miki abinda da take a lokacin na rantsi da Allah cikin suma ma wallahi sai kin suma akwai makarantar da na sani sun hana ɗalibai zuwa da waya sau da wani dalili daga cikin dalilai kawai ya sa aka fara bibiyar wayoyin ɗalibai sai ga shi wata ga shi ɗaliba sai ta zo karatu makaranta sai ka ganta da sets tattas na fina-finan batsa sama da goma sha wani abu a wayarta ta aji yana da hatsari ƙwarar gasken gaske akwai bincike yanzu da turawa kai kun san cewa yanzu wannan abin ya haifar da ɓangaren maza da yawa adadi na masu istimna'i suka ƙaru ne namiji ya dinga amfani da hannunsa don biya wa kansa bukata wannan abin ya sa adadi mai yawa ya ƙaru a ɓangaren mata wanda suke zuwa su je su siyo al'aura ta roba suna amfani da ita don biya wa kansa buƙatu to yanzu wannan abin ne sakamakonsa wani sakamako ya biyo baya sai da ana kamuwa da cututtukan da yanzu an samu likitocin da su kuma kawai aikinsu wanda ya yi irin wannan mu'amalar in ya kamu da cuta wani irin magani za a bashi so da kamar yadda na faɗa duk abin da Allah ya ce wa ɗan adam ya bari to za ka samu akwai maslaha ɗari bisa ɗari da take da alaƙa da rayuwarsa da aka ce ya bari ko tasa'in cikin ɗari da aka ce masa tasa'in da biyar cikin ɗari da aka ce masa ya bari idan mun ɗauki aya a cikin suratun nur za mu ga cewa Allah da ya tashi ɓangarorin guda biyu yayi magana yace ne ya gaddo min absarihim a faɗawa mumine maza su rinsa idansu su kamin idansu sannan wa ya da hun sannan su kame farjinsu saboda a cikin itlaqul basar mutum ya saki idan ya kalli duk abin da ya kamata ya kalla ma to yana da alaƙa da wato kamewan gaba kada mutum ya afka cikin zina domin duk wani abu da zai faru na wata alaƙa tsakanin mace da namiji za ku farkon abin da ke fara zuwa sai idan an samu haɗuwa ta gani tukunna kafin haɗuwa ta jiki da jiki shi yasa malamai suka ce idan ba gurare wanda shari'a ta keɓance ba cewa ya halatta namiji ya ga mace ko mace ta ga namiji to kauce masa shine mafi alheri yana ciki wani abu ya faru za ta je ta ba da shaida a kotu to dole ta bayyana a gane cewa wace ce ita za ta ba da shaida an zo neman ta aure to dole ta bayyana wanda yake so ya aure ta ya gawa zai aura dan wannan akwai maslaha al-imamu ibn al a cikin littafin sa ilamul muwaqqi'ina ya kawo ka'ida ɗaya har wajen guda tara akan wannan ababan saddul lizzari'a akwai abin da ya halatta amma Allah ya haramta saboda anna akwai abin da haram ne amma Allah ya buɗe ƙofar cewa a yi saboda maslaha a ciki wannan yana daga ciki shi yasa za ku ga cewa hatta wajen idan namiji ya zo yana son mace auren ta zai wata siga ya kamata ta fito sai da malamai suka yi magana ya kai guda hudu akwai wanda suka ce idan ka zo ka ga mace kana son ta to za ta sa dogon hijabi da safa da niqabi da safar hannu ta rufe ko ina na jikinta ta fito a haka za ka ganta in kana son ta ka aure ta in ba ka son ta ka haƙura wanda wannan mazhabar ina ganin yadda da ita zai wahala akwai wanda suka ce a'a a muƙabilin wannan idan ka tashi za ka zo kana son mace to duk abin da yake a jikinta in dai ba gabanta ba sai ka gani kun ga a muƙabilin wannan da suka yi zafi da yawa sai aka samu wasu kuma suka yi sakaci da kuma wallahi malamai ne kuma magana tana rubuta a littafi suka ce dan bai yiwa a zo neman mace musamman yanzu yadda mata suke yin abubuwa akwai rigar mama wacce ake ce mata a cuci maza ka ɗauka mace nonon ta a tsaye yake sai ka auro ta ka gane ashe tuntuna nonanta ya ta ya yi ruku'u ya sujjada suka ce to duk abin da zai faru a zo aure ka gane cewa kamar an maka cuwa-cuwa ne rigima ta tashi aure ya mutu suka ce su ya kamata a san shi kafin alaƙar auren wannan kuma wanda suka ce su kuma komai na jikin mace sai an gani da kun ga su kuma sun yi sakaci da yawa akwai wanda suka ce a'a idan ka tashi za ka zo ka kanta za ta sa hijabi amma za ta bar fuskarta da tafin hannunta a buɗe wannan ita ce magana ta uku akwai wannan suka ce a? idan ka tashi zuwa kana so za ka gama ce za ka aure ta za ta bayyana a gabanka ne irin bayyana da take a gaban muharraminta babanta wanta ko kaninta ko wani makamantansu wani ba suka ce saboda shi wannan ganin da mutum zai akwai matsala. saboda kowane namiji bayan mace idan tana da addini akwai abin da yake jawuwa zuwa ga namiji ya sota ko kar ya sota so kuma wannan shine maganganun da malamai suka yi akan cewa yayi kamata a yi wajen ganin to da Allah ya ce wa kullil mu'minat wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihi a faɗawa mu'mine maza su kame idan su sai ya ce wa yahfazu furujahu wannan su kame farjin su saboda ganin yana da alaka da kamewa da mun baka kiyaye ganin ba to kamewan kuma na gaba yana da wahala da Allah ya faɗi wannan sai ce zalika azka lahum wannan shine mafi tsarki gare su a ƙarshen ayar Allah bai rufe da inna Allah gafurur rahim ba ko kaza ko kaza sai ce inna Allah kabiru Allah masani ne bima yasnauna dangane da abin da mutane suke aikata kenan da yace a faɗawa mu'mini maza su kame idan su kada su kalli abin da bai kamata ba rashin kallon abin da bai kamata ba yana da alaƙa da daga nan zai taimaka maka wajen kame gabanka ba za ka faɗawa abin da bai kamata ka faɗa mai ba sai rufe ayar cewa wannan shine mafi tsarki a wajensu sannan Allah masani ne da abin da mutane suke aikata to a cikin mutanen duniya kwata-kwata duk wanda zai je ya shiga ɗaki ya rufe yana ganin ba wanda ke ganin sa ba wanda ya san halin da ke ciki da shi Allah da ya ce kada a yi yana faɗa maka cewa abin da kake ciki yana sanar da shi kuma yana ganin mai aiki inna Allah kabirun bima yasau sannan ya dawo bangaren mata ya ce kullul mu'minati yabdubna min absarihinna a faɗawa muminai mata su ma su rintse idan su sannan wa yahfazu furujahum sannan su kame gaban su yadda umarnin ya kunshi maza to haka umarnin ya kunshi mata yanzu akwai wani bawan Allah Abdullahi Kahil na ga wani bahasi da ya ce wata jami'a a ingila ana ce mata jami'a ta cambridge ta gudanar da dogon bincike akan wannan binciken da suka yi shine mutanen da suke bata su wajen kallon hotuna ko bidiyoyi wanda ba su dace ba ta hanyar kafafen sadarwa menene illarsu wala wani abu da zai baku da zai baku tsoro kun san cewa yanzu dai kun ga kowa yana sane da hatsarin da kwaya take da shi idan mutum yana sha da illar da take wa kwakwalwar ɗan adam amma kun san cewa hotunan da muke kallo na bidiyo na batsa a kafofin sadarwa hatsarin ya fi hatsarin mutumin da ke shan kwaya a kwakwalwa abin da bincikensu ya nuna kenan cewa waɗannan kallace-kallacen hatsarin da suke da shi a ƙwaƙwalwar ɗan adam ya fi hatsarin shan kayan maye wannan kuma kuma kayan maye ba a taɓa samun abu guda goma a jere ba annabi ya tsine musu albarka shi kayan maye hatta teburin da ake ɗorawa sai da annabi ya ce Allah ya tsine ma teburin albarka wannan yana daga cikin illa da matsalolin da ake samu don Allah ya sa an samu jarrabawa sai ka ga mace tana iya yin tsirara ta ɗauki tsiretinta ta tura mawa wani shi ma wani yana iya yin tsirara ya ɗauki tsiretin su yi mai da turu sannan kuma mutane ga su ba shi da abbasu da amana idan Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe ka da wata a matsayin amana ta turo maka tsiretin ta to bai kamata ka iskozin ɗinsa ba haka ke ma Allah ya jarrabe ki da wani da kamata ki exposing ɗinsa amma sai kaga idan namiji ne ya samu sa'ar mace yanzu nan sai kaga sun ɗora abin akan shikenan an mace ce shikenan haka ake yin yana da kyau ya zamanto muna rufe asirin junanmu sai ko da Allah ya jarrabu wani da faɗawa cikin abin da bai kamata ba a yi masa tambihi a janyo hankalinsa a nuna masa hatsarin abin da yake ciki amma irin abin da wasu suke wani ma da gangan za a turo wata ko wani a haɗa wani abu ko a gayyace ka kamar yadda kwanan nan wani malami haka suka mai a gana. yana da matsala da wasu suka turo suka gayyace shi inda ya zo suka sa kyamara a gurin suka turo masa yari so saboda haka ya aminta da ita ya abin da zai ana ɗauka bin sani ba kuma suka gama kuma suka yi exposing ɗin abu irin wannan abin da mutane suke yi cin amana ne bai kamata ba gaskiya to wannan yana daga ciki dan haka Allah madaukakin sarki ya hana akan wannan sannan Allah ya faɗa mana cewa ya alamu kha'inatul a'yun wa ma taqfis duk wata ido wacce take maha'inciya da abin da kirjin dan adam yake rufewa Allah madaukakin sarki yana sanar da wannan abu to za mu ga cewa akwai alaƙa kamar yadda muka ce tsakanin as-sam'u da al za mu ga Allah yana ce mana wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an Allah shi ya fito da ku daga cikin cikin iyayenku ba wanda ya zo duniya ya san wani abu sai ya ce waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afkida. Allah sai ya ba ku as-sam'u ji da gani da kuma zuciya dan ku gode masa saboda suna da alaƙa sannan Allah zai ce mana wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun kaitu inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula zai ji da abinda dan adam ya kalla da abinda zuciyarsa ta kudirce to dukkan waɗannan ababen tambaya ne kuma mun sha faɗa muka ce yadda Allah madaukakin sarki ƙofofin jahannama guda bakwai ba haka yi wa ɗan adam gaɓoɓi guda bakwai masu hatsari wanda dama in baka kiyaye ɗaya daga cikin waɗannan gaɓoɓin ba to sai ta kai ka ɗaya daga cikin ƙofofin jahannama guda bakwai abu na farko akwai baki Ba Allah yi wa ɗan adam baki bai masa baki ba don duk abin da ya ga dama ya faɗa yana da ƙa'ida idan za ka faɗi magana kafin ka faɗi ta ka auna ta in alheri ne ta fata in ba alheri ba ne ka riƙe ta wasu sun faɗi magana ƙwaya ɗaya ta kuma ta ja musu matsala a wajen Allah sana abu na biyu shi ne wannan idan Daka cewa Allah ya ce inna sam'a wal basara wal fu'ada yace zai tambaya akan shi to wannan yana nuna cewa ba kowane irin abu ya kamata mutum ya buɗe idan tsaba ba ya ta kallo sannan abu na uku akwai kunne da mun faɗa man ce alaƙar ji da gani da Allah ya ce faja'alnahu sami'an basira to kunnan ba a yi shi ba dan mutum ya buɗe duk abin da ya ga dama shi ma ya ta saurara in abu na alheri ne ka ji in ba na alheri ne ka kauce masa sana abu na hudu akwai hannayen ɗan adam wanda mafi yawancin laifuffukan da ɗan adam ke yi za ku ga Allah yana cewa zalika bima qaddamat aydikum idan yanzu mutum ya buɗe waya yana kallon duk abin da zai kalla dala kafin ido ya kalla menene yake fara generation din abinda za a kalla a za ku ga hannu ne yake in za a yi tafin tafi a shiga inda za a shiga wa yake ba hannu bane yake in za a fita daga wannan satin za a fita wannan wa yake ba hannu bane yake in datar tana rufe za a buɗe a hau wa yake buɗe datar hannu ne shi yasa Allah sai yake ce zalika bima qaddamat aydikum wannan saboda abin da hannuwanku ta gabatar mu to shi yasa da abin da za ka yada da hannunka da abin da za ka kalla ko labari ka gani a social media in baka da tabbacin sa ka shiga cikin masu yada shi saboda ko rubutu za ka yi idan baka da tabbas akan abin da za ka rubuta ka rubuta saboda yanzu za ka iya rubutu amma nan da shekara dubu ana iya dawo da abu wanda bincike ya tabbatar da haka yasa malamai suke cewa ma min katibin babu wani mai rubutu illa ta tabqa kitabatu wa in ya sau. rubutun zai tabbata ko da shi ya tafi ya wuce lahira suka ce fala taktub bi kaffika ghairi shay'in yasurruka fil qiyamati an tarahu duk abin da a alkiyama in an fito maka da shi ba zai faranta maka rai ba to kada ki kuskura ki je ki ki rubuta a hannunki da hannunki ki tura kada ki haka wannan yana ciki da haka nassoshi da yawa sun tabbatar da alaƙar ɗan adam wajen idinsa, wannan ita ce gaba ta hudu gaba ta biyar kuma ita ce ƙafar ɗan adam in dai za a yi laifi wanda sai an tashi an tafi za ka ƙafa sai za ta tashi ta tafi sannan gaba ta ainihin wato shida shine gaban ɗan adam ɗin da Allah ya ce kiyaye sai cikinsa wanda da ciki da gaba suna da alaƙa sannan wanda zai jagorancin waɗannan gabaki ɗaya a yi ko kar a yi shi ne zuciya za mu ga cewa hadisi ya tabbata cikin bukhari hadisin al'imamu abu huraira manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa kutiba alabu na adam an rubuta wa ɗan adam nasibahu minan zina ku zani la mahala rabansa na zina babu makawa kuma sai ya riski wannan rabon lokacin da wani malami yake faɗa yake cewa duk matar da ta ɗauki hotonta da bai dace ba ta ta saka a social media wanda dai ya kalla ya yi zina sai wasu mutane sai suka hau hayaniya ba su gane abin da ake nufi ba abin da yake nufi shine cewa fal'aina ne zina kuma annazar ido yana da zina duk lokacin da idan ɗan adam ya buɗe ya ta kallon abin da bai kamata ya kalla ba to ne zinar ido ya ce wal ne. kunduwar ɗan adam kuma guda biyu zina kuma alistima zinarsu shi kuma shi ne sauraron abin da bai kamata ya saurara ba wal lisan shi kuma harshen ɗan adam shi ne. zinahu alkalam zanarsa ne zance ya faɗa abin da bai kamata ya faɗa ba sai ya ce wal ne zinahu ma albatshu su kuma hannaye su ne su je su damƙi abin da bai kamata su damƙa ba sai ce ita kuma ƙafar ɗan adam zina wato zinaha shine wato alkhatsu ta tattaka ta tafi sai ya ce wal qalbu ya hawi kuma zaka ga cewa zuciyar ɗan adam yana so waye tamanni kuma yana guri amma wa yusaddiqu zalika al alfard abinda zai gaskata yannan yanzu duka shine gaban ɗan adam ko ya ta haka wani zai iya ganin mace ba ya yi zinar ido ba in ya kalle ta hanyar da bai kamata ba in yi maganar da bai kamata ba daga nan sai haɗuwa waye zai ji jagorancin a tattaka a jiya a haɗu ba a ƙaba ba waye zai fara taɓawa ba hannu ba kunne ya yi magana annabi ya ce abin da zai gaskata wannan gaba ki ɗaya kowane ta shi ne gaban ɗan adam da aka da zaran aka riga aka samu haɗuwa waccan wadda bai dace ba shi kenan an samu matsala hadisi ya tabbata fadl bin abbas yana bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wata mata ta zo daga kabilan khas'ama da ta zo wajen manzan Allah za ta yi masa tambaya faja'ala alfadlu yanzu ilaiha Sai fadlu ya dinga kallon matan yanayin yadda yake kallanta watan zuru ilaihi tana kallon shi kun san akwai kallon da mace za ta dinga wa namiji namiji ya dinga wa mace wannan kallon kana gani ka gane cewa to akwai wani abu in ba a ɗauki mataki ba zai iya faruwa to da annabi ya ga haka waje ya yusarrif wajaha alfadl ila shikil akhar sai annabi ya kama kan fadl ibn abbas sai ya juyar da shi ya sa shi ya kalli wani guri daga nan ne malamai suka ce akwai kallon da ma tsakanin mace da namiji dan an annabi bai fahimci akwai matsala ba ba zai kama kan shi ya yi mai ba ba zai kama kan shi ya juyar da shi ba wannan yana daga ciki haka shi nan kuma shi yasa muke ba mata shawara a ta abin da ake cewa ya halatta a wuraren biki mata suna iya yin sha'aninsu mace ta cire hijabi ko su yi rawa isu isu wanda yake ya halatta ko karatu in za ku yi sai kun kiyaye yanzu ku tabbatar sanda za ku yi wata ba ta ɗauka da waya in ba haka ba wata na iya ɗauka da waya ta aminta da wata ta zo ta tura mata kafin ki saki sai dai shiga abin akan youtube yana yawo ko haka ake yanzu. wannan shine Allah madaukakin sarki ya kiyaye idan mutum yana amfani da wannan waya ta salula za ku ga cewa akwai abubuwan da za su gitta maka ba yadda za ka yi da su wani abun ma za ka ga an sa abin kirki ne sai ka shiga sai ka ga ashe ba na kirki ba to yaya za ka yi to ne annabi ya faɗa masa yadda ali yake ce masa ya ali la in nazaran nazara kada ka bibiyar da gani akan gani haka annabi ya ce masa kada ka bibiyar da gani akan gani kada ka bibiyar da gani akan gani sai ce fa inda laka al'ula wa laysa laka as-thaniya gani na farko idan ka ga abu ta hanyar da bai dace ba wannan Allah ya kai ma ɗan adam afuwa a kan shi ina duddubo wani abu ko a whatsapp ko a ina ne karan farko kasu kika ci karo da wani abu wanda bai dace ba idan ke gani to ki tsallake shi amma kake danna abu ki dawo ki kura ma abun ido kina kallo kamar yadda yanzu in mutum ya fita ba yadda za ka yi dole sai ka ga mata ga sanan ta ko ina inda bai dace ba tsirara akwai abin da in ya gitta maka ka kalle shi so to ka kauta kanka amma kuma abin ya gitta maka ka kurawa abin ido wai akwai wanda zai kurawa abin ido ya dauki minti biyar yana kallo in kai mai magana sai ce ai wadi yana cikin gani ɗaya ne haka ne ce to wannan ba daidai ba ne yana da kyau a kiyaye haka sannan hadisi ya tabbata cikin littafin al-Imam Muslim hadisin Abdullahi yake cewa na tambayi manzon Allah anin nazaratul fuja ya zan ya rasulullah idan abu ya gitta min ban yi tsammani ba kuma abin bai kamata in ganci ba sai na ganci sai manzon Allah ya ce masa istirib basaraka kai kokari ka kawar da kanka akan wannan abu a wata ruwayan yake cewa fa'amarin an askari basari sai annabi ya umarce ni in abu ya gitta min wanda bai kamata gan shi ba kai tsaye kawai sai na ci karo da shi annabi ya ce abin da ka gani ina abu ne da ya zo baka ta tamba laifi amma ka iya kokarin ka kawar da ganin ka akan wannan ainihin wato abu shi yasa za mu ga cewa a musulunci hatta zama a gefen hanya yana daga cikin haƙƙin hanya annabi ya ce daga ciki mutane sai sun kame idansu daga kallon abin da bai kamata a ce sun ainihin wato kalla ba wannan yana daga ciki sannan akwai wato kalmomi kamar yadda malamai suka faɗa zuwa ga waɗanda suke sakin idansu su yi ta kallon kowane irin abu wanda bai kamata su kalla ba ba sa ainihin wato rintse idanunsu na farko kamar yadda muka kawo ayoyi a baya wajen cewa duk abin da idan ɗan adam ya gani akwai lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya masa tambaya akan wannan abin ƙarƙashin inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula sannan mun ce akwai wanda Allah zai ce hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum idan sun zo jin su da ganin su da kuma fatar su zai ba da shaida akan su akan abin da suka aikata a gaban Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma yana ciki mutum ya san cewa kowane irin hali yake ciki duk abin da yake banda mala'iku guda biyu dan wallahi wannan waya da kuke gani mutum idan ba tarbiyya yi kansa ba ya haƙura da wasu abubuwa to za ta haifan masa da matsala ne matsaloli amma wanda Allah ya taimake shi suna gudanar da su wajen aikin alheri sun zauna lafiya shi idan kina da yarinya ya zaman to dole sai an siya mata babbar waya to ya kamata a ce kina bona kirin din wayar da kanki da zaran kina da yarinya kika ga wayar ta ta sa faso ke kanki ke ce mamaki ba ki da damar asir da wayar sannan in an buɗe wayar wasa ɗinta ta sa faso ta rufe menene ta sa faso ta rufe menene ta sa ta to wallahi bincike ta akwai matsala kuma yana iya ainihin wato faruwa yanzu kwanan nan wata yarinya a sakkwato tun tana da shekara sha shida wasu suka ɗauke ta suka kai ta hotel suka amfani da ita bayan da sun suka amfani da ita sai kuma ta bari sai suka ɗauke ta tsara jayin abin yanzu ba na shekara uku sai da ta samu miji auren ya yi kusa saura sati biyu sai suka kira mijinta bidiyon da suka ɗauke ta tsirara a hoton sai suka tura wa mijin da zai aure ta kun ga maganan aure ai ba zai yi ba ko kuma kun ga shikenan sun riga in ba sa'a ba sun kashe rayuwarta haka suke ma ne wannan yana daga cikin illa da matsaloli na waya kamar da na faɗa mazan na yi wa matan matan na yi wa wa na yi wa mazan da aka je gurin baban yaron kawai yana ganin ba wani abu bane bayan ya riga ya zubar da mutuncin yarinya da komai da komai yana ganin ai wannan magana ce wacce take ba wani abu bane kawai ya kamata a yi kaza a yi kaza a yi kaza wala wannan yana daga cikin abubuwan da ke faruwa na matsaloli ga ƙarerai da mutane suka koya akan harkar waya ƙarya akan harkar waya an gani wata za ta ganta ita ba 'yar kowa ma amma ta je ta sa wa kanta cewa duk wata waya da za ta fito iphone kaza da ita za a yi lancin ɗin waya akwai yarinyar da na sani billahi lazi in ka ga tsohon babar ɗin babanta sai ka tausaya mu kuma kullum kike kiki suke da buhun masara ko yau ya ka da buhun masara gobe buhun masara ya ka da shi jibi sai da gargadi amma gashi ta zo tana riƙe waya wajen sama da dubu ɗari biyar a hannunta ga shi ba ta aikin komai ga shi kuma duk wata waya tana cin data ya fi na dubu takwas don Allah ku faɗa min yadda wajen yadda za a yi maintenance ɗin wayan nan da datar wayan yadda ba za a rasa mutunci ba ita dai ba ita ce sewar ba wani ne ya yi mai kuna ganin cewa haka kawai wanda zai siya waya zai siya mata waya sama da dubu ɗari biyar ba dalili kuna ganin cewa wanda za su ci gaba da ba su kuɗi ta maintenance ɗin wajen sa data da kaza da kaza haka kawai zai yi wannan yana daga cikin illolin da matsalolin da ake fuskanta akan harkar wannan waya ta ainihin wato salula Allah madaukakin sarki ya kiyaye da haka yana da kyau waɗannan abubuwa muna kawo su ne a dunkule abin da ke faruwa dangane da abin da ya shafi matsalar ita ainihin wato Tsalulan nan ya koga ga cewa in ka ɗauke ta a matsayin wajen da za ka yi karatu sai ka ga za ka samu karatu da yawa akwai wanda Allah ya taimake duk gurin ɗin da za su shiga za ka ga na karatu ne na addini karatun malam wane da karatun malam wane za a turo musu yana cikin matsalar shine yanzu wata za ta je ta shiga irin waɗannan gurufin. Shi shi yasa za ku ga idan wata ta samu matsala ta gidan aure gurum ne take ciki kawai bata san da waye da waye ke cikin gurum din ba sai ta tura sako cewa ta samu matsala iri kaza a bata shawara a ƙasa da awa ɗaya zaka ga an turo masa shawarwari sun fi guda ɗari a cikin ɗarin nan kuma guda biyar ne kaɗai na ɗauka casa'in da biyar ba na kirki ba ne wata a nan za a bata shawarar ta kashe mijinta wata a nan za a bata shawarar ta sauya mijin wata a nan za a bata shawarar ai kawai ki bubba kashi wata anan za a ba ta shawaran ai kawai ki shaƙe shi wata anan za a ba ta shawaran ai ki sa masa guba abinci haka ake a irin wa'annan gurar. wasu ta irin wa'annan hanyoyin da suke samun alaƙa da wasu matan ta yadda wani a cikin gurin dama ba na arziki ba ne yana ganin namban wayan wa mace sai ya ɗauka yana daga ciki hatta inda ake sa sunan nan a whatsapp yadda in mutum ya hau yana iya gane wani suna ne ku daina saka sunayenku ɗaya ke nan sannan mata su daina saka hotonsu a kan profile ɗinsu ko da da hijabi sannan kuma su daina ɗaukar hotunansu suna sakawa a status akwai status ɗin da kin saka yanzu yanzu nan wani zai sauke hoton haka ake yi wannan yana da kyau mata su lura da wannan kuma su kiyaye wannan Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye sannan malamai sun ce idan mutum yana so ya magance wa kansa Allah ya jarrabe shi da kallata-kallatan abin da bai dace ba ta irin waɗannan hanyoyin akwai matakai kamar haka mataki na farko shine al-istihya min Allah haqqal haya mutum ya dinga jin kunyar Allah matakar jin kunyar Allah idan muna maganar kunyar nan ba wai kunya irin ta malam Bahaushe ba musamman mata ka je makaranta sunan ɗanta awwalu ana alhadisan al'awwal tana hadisin wannan yaron kuma bai hana in an jama in yi mata laifi ta kukkun da ma'uban shi zagi ko a zo ana inna haza lafi sufi ula sufi Ibrahimu wa musa tana sufi ibrahim wannan yaron saboda sunan ɗanta musa ba shi ake magana ba misalin da na bayar ɗazu annabi ya ce shine al'isanu an ta'abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu me yaraka in kai baka ganin Allah da ido to dole ne kowa a cikin mu yadda cewa Allah subhanahu wata'ala yana ganin shi to misalin da na bayar ɗazu ya ce duk mutumin da ya shigo cikin irin nan wurin, zai ɗauki wani abu da ya shigo zai ɗauki wani abu yana daga kansa kawai sai ya gane cewa ga wani abu an ɗana jiran kawai ake ya ɗauki abin a ɗauke shi hoton bidiyo kuma ya tabbatar in an ɗauki hoton bidiyon nan zai zo ya yawo duk duniya kowa sai ya gani cewa ya yi abakar wala mutum ko ya shigo zai fatawa zai to yadda kika ga kina jin tirere a duniya billahi lazi tireren da Allah zai wa ɗan adam a lahira ya fi wanda za a mai a duniya dan wannan watakila din rigimar da za a yi akwai wanda ba zai san me ya faru ba amma wallahi na lahira in za a duk lahira tun daga ɗan adam na farko har na ƙarshe kowa sai ya san me ya faru shi yasa Allah ya kira ta sai ce mata yau masubulis sara'il na na tsunan siriri ka hadisi ya tabbata a annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa lokacin da ya ce wasu wa sahabbai istahayu min Allah ya haqqal haya ku dinga jin kunyar Allah matuƙar jin kunya faƙalu ya rasulallah inna lanastahayi min Allah sabai suka ce ai muna jin kunyar Allah qala sai annabi yace masa manista haya min Allah haqqal haya idan mutum yana jin kunyar Allah da gaske fal yatahaffaz ar-ra'sa wa ma wa'atu yi kokarin kiyaye kansa da abin da kai tattaro wanda kai ya tattaro wa'annan gababun guda uku baki ido sai kuma kunni sannan wal yahfaz al-badana ya kiyaye cikinsa, sa wa ma hawa da abin da kiyaye ciki ya tattaro wanda mun yi magana gaba dama ciki shi yake tura ɗan adam wajen cin duk abin da bai kamata ya ci wanda ba shi ba sannan daga nan lokacin duk da mutum ya ci ya ƙoshi yana zaune lafiya to abin da zai biyo ba idan baligi ne sha'awa za ta motsa da kuwa amfani da ita ta hanyar da ya dace ko ta hanyar da bai dace ba sannan annabi ya ce wal ya tazakkaril mauta wal bila mutum ya dinga tuna mutuwa tana zuwa sannan ya dinga tuna cewa tsufa zai zo masa shi yace wa man arada al-akhirah taraka zinata ad-dunya wanda da yake nufin lahira da gaske duk abin da ya san na kwalliyar duniya zai raba shi da Allah ke yi kokari ya hakura da wannan abu wannan shine abu na farko yau a ce in da zaki wani abu duniya ta ganki kowa ya ganki wance wance kina jin kunyar wannan abu ya kamata a ce Allah farko zaki fara jin kunyar duk abin da ya ce kada ki ko inda bai kamata ki taka ki je ba kake tattaka ki abu na biyu da zai taimaka wa mutum shine al'azamu sadiq wato himma yanke wal iradatul qawiyya da kuma irada wacce take mai karfi wal ragaba al jadda fi ainihin wato taqi da kuma kwadayi wanda yake daga wajen canjawa kina yin abu yanzu daga lokacin da kike abu ko kina yin abu sai kika ji wa'azi da kokari ƙoƙari ki sa wa kanki ta wannan abin daga yanzu in Allah ya yarda na bashi na yi yanki ina so sai na canja wannan abu saboda duk yadda al'amura suka je suka dawo cewa ƙa'ida ce Allah ya faɗa cewa inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba zai wa mutane abu sai sun canja sannan kuma Allah ya faɗa cewa wallazina jahadu fina lanahadiyannahum Su na wanda suka yi kokari akan hanyar mu za mu shiryar da su akan tafarkin da ya dace to ki himma yanke wannan abin da na samu na cikin samarakin ina so sai na canza shi da izinin Allah zan canza sannan abu na uku daga ciki ne la tu'arrid nafsaka li mawatin al-fitan duk gurin da kika san guri ne na fitina Guruf ne aka dauka aka saka ana takaki kika gane akwai matsala ki fita wannan ke da kanki idan kina da barboyan da kina iya hawa youtube dukkan abin da kika san cewa ba shi da kyau a youtube kake hau kalla domin a hawa inda bai kamata ba mutum gitto da kansa ne zuwa ga ainihin wato fitina yana daga ciki akwai wuraren kaɗe-kaɗe samun istilafi tsakanin maza da mata fina-finai waɗanda suke na fajirci ne wanda bai kamata ba wannan kuna kallon natijar yanzu wayanda da wayannan mutanen kullun suke cewa wai zuwa suke har ma aka samu wasu marasa mutunci marasa kunya wai suna cewa wai da karantar wannan da ake a da ayoyin Qur'ani da hadisi wai da wannan sana'ar tafim da suke wai duk tafiyar su daya haka suke cewa jiya nake faɗa ma wata nace babban matsalar da kuka samu da yawan ku kuka san maintenance din harkar auren ku Daukar harkar yadda za ku koyi zaman aure waje biyu wajen harkar fim da karanta littattafan soya na hausa da nobel na turanci yanzu a kowanne allah ya jarrabe su da karanta littattafan soya na hausa wata dan bala'i yadda ake tashi da daddare ana tilawar qur'ani da qiyamul layli haka za ta tashi tana karatun littafin soyayya da daddare ita tana karatun tana kuka saboda masifa amma bai hana kuma da ta yi auren wata shida rabin shekara daga an kuruta ta saboda me gini ne aka yi shi akan asasin da ba daidai ba ne bahaushe yana cewa mutumin da ba shi da abu ba zai iya baka abu ba yaushe wacce ba ta da tarbiyya ita ta kasa zaman auren kuma ta zo ta ce za ta karantar da ke take zauna zaman auren ita ta zauna mana to ta kasa zaman auren sai ta zo ta ce wai ita ce za ta koya miki tarbiyyar yadda za ki zauna zaman mai zaman aure ƙarya ne aka je ta kuke ganin wai duniyar nan yanzu ta ci gaba akwai wayoyi akwai intanet an samu globalization wallahi in ba ku alakanta rayuwarku da matan magabatan wannan al'umma ba na rantsi da Allah kullum matsala za ku ta samu a gidaje abin da ya kamata a ce ana yi sai ka ga ba shi ake yi ba wannan yana daga cikin matsalolin da yake faruwa a yanzu da haka na kawo maganan ummu sulaim ummu sulaim maman anas dan malik abinda ta yi za ka samu yanzu kafin ka samu mace da za ta iya yin wannan sai ka samu mata sama da miliyan ɗaya kafin ka ci da za ta yin haka wannan kun san istarta cewa ɗanta ne bai da lafiya kun san alaƙar mace da ɗanta mijin ya fita kafin ya dawo ɗan ya su. ya ta yi tara matan gidan ta ce kada wanda ya kuskura ya ba miji na labari ɗan shi ya mutu ni zan faɗa mai da kai amma wata baka gari fa ka yi tafiya ɗanka da daddare rashin lafiya ya kama shi sai ta kira ka a cikin dare fa ɗan yana kuka sai ta kara maka lasifi kan waya ka ji faga yaron fa yana kuka ba saboda ba ta san abin da take yi ba amma wannan fa ba bai da lafiya ne, mutuwa ya amma ta ce kan wanda ya kuskure ya ba mijina labari bari ni zan faɗa mu amma wallahi yanzu mafi yawancin matanmu ba tuka mota kake ba kai hatsari ta faɗa maka in jirgin sama kake tukawa inda halin za ta bugo ma waya ta ce ya mutu in ta faɗa maka in jirgin zai tarwatse wallahi sai ta faɗa sai dai ta yarda a lokacin ta rasa ɗa kuma ta ta rasa amma mai zai biyo ba sai in ya biyo ba ta zo ta yi da sani ta ce ma matan kar wanda ya faɗa wa mijina ɗan shi wata ku bari zan faɗa da ya dawo ya sallama ya ce wani hali yaron yake ciki ta ce a ya fi kowane lokaci na zuwa saboda wanda ya mutu bai motsi ai shi kenan magana ta ƙari ta kawo masa abinci ya ce ta yi wanka ta canza decoration ɗin ɗakin duk wannan wai tana bin process na tana so ta isar masa da wani sako amma tana kallon wata hanya ce za ta faɗa masa saƙon da yake akwai tashin hankali kada a samu matsala sai ku duba ku gani yanzu mata haka suke a ina wata in tana magana yadda ka san a garin kaba kaba aka haife ta duk abin da ya fito bakin ta sake shi zaki sannan abu na hudu ma'arifatu awaqibi itlaqil basar sanin kuba da ƙarshe na mai zai biyu ba duk lokacin da mutum ya saki idansa yana kallon abin da bai kamata ba yanzu mun faɗa mun ce matan da suke kallon irin waɗannan ababen da maza wanda suke biya ma kansu bukata ta wannan hanyar ku je yanzu ku bincika ku gani a intanet cututtukan yanzu da ake samu ta hanyar wannan hanyar istimna'i na farko yana kawo mutuwar ido ga Dr. Kabir nan watakila tun da harkar su ce ta likitanci ya zo ya kare muku bayani sannan za ku ga cewa yanzu muna samun kyasa-kyasai na mata wajen duk namijin da ya saba amfani da gabansa kafin ya aure walla in ba sa'a ba za ku ko ya auri mata hudu da wuya ya bari saboda abin yana da illa yana da matsala sannan abu ta biyar akwai addu'a mutum kuma bayan ya ɗauki waɗannan matakan ya haɗa da addu'a mutum ya haɗa da addu'a yana daga ciki akwai maganan Allahumma qsimni Allahumma qsimni min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asiyatik Allah akwai addu'a na Allahumma inni a'udhu bika min sharri sam'i wa min sharri basari wa min sharri lisani wa min sharri qalbi wannan yana daga cikin addu'o'in da mutum zai yawaita yi sannan yana daga ciki mataki na shida mutumin da san yana da irin wa'annan matsalolin ya yana yawan zama shi shi kadai zaman lokacin da kake yawan zama cikin mutane to zaman cikin mutane yana da wahala ya sa ka buɗe waya ka kai ta kallon abin da bai kamata ba amma da ka koma ka ɓanta kai kaɗai cikin duhu lokacin da ba wanda ke ganin ka to yanzu nan yakan sawara maka to ka koma inda ka fito yana ciki sannan mataki na bakwai idan mace ce to ta yi ƙoƙari ta yi aure haka ma in namiji ne ya yi ƙoƙari ya yi mai Da ainihin masu yi aure shi yasa kuka ga ba a so mace ko namiji mutum ya saba da lalata kafin ya aure shi yasa iyayen mu a yanzu shekaran jiya malamin malam sami na karfiyar da bbc ta yi da shi ya faɗa cewa yana da shekara goma sha bakwai aka mai aure me yasa iyayen mu a da da yaro ya taso ko yarinya sai su yi mata aure saboda duk lalatar da mutum bai saba da ita ba kafin aure in ya aure da wahala ya zama yana da alaƙa da ita yanzu ana ba da labari akwai wani fa yana da hali ya auro mata guda hudu kuma matan da daga kyawawa ya ɗafko ‘yar aiki ‘yar aikin da ya ɗafko duka ta girmi matansa amma kuma abin bakin ciki sai gashi ya koma yana da alaƙa da ‘yar aikin kuma ga matansa guda hudu a gida saboda me saboda lalatar ce an riga an saba da ita shi yasa sai ku ga barinta yana da wahala to yana cikin abin da zai taimaka wani lokaci gaskiya yi wa mutum aure a shekarun da ya dace a yi masa wa a yi masa aure mace ce ko namiji ana samun matsala wani lokaci za ku ga iyaye wata yarinyar za ta buɗe baki da kanta ta ce ita aure take so a yi mata sai mamata ta kalle ta ce jururu guda nawa ita za ta ba ƙauriya mama ba ta yi firamare ba ba ta yi sakandare ba ko in ta ma yi ƙoƙari shi ne ta yi firamare ta yi sai ta ce wai yadda ba za ta yi aure ba sai ta yi ne sai ta yi jami'a mai za ka duna ba ma don Allah ba ba dole mutum ya haƙura ba inda aka zo aka tsugo kuɗin makaranta haka ke dai kin san wannan kuɗin yanzu ya fi ki ya fi ƙarfin mai gidanki tun da kos mafi sauƙi na ƙanana ƙanana su irin su arabic da waye da an ci bi shekara sai kin biya ma yarinya wajen dubu ɗari da saba'in science class kuma ana maganan cewa dubu ɗari uku ko wani abu makamantan haka ina kika ga naira dubu ɗari uku da za ki biya duk shekara ɗan yanki ke karatu ai dole ki haƙura ki mata aure ma yanzu ko ba dan Allah eh wannan yana ciki ka za mu ga cewa hadisai sun yi magana cewa idan ta bangaren namiji ne cewa innal mar'ata tuqbilu fi surati shaytan wa tudbiru mata wani lokaci takan fuskanto maza a fuskar shaytan a sura shedan ma'ana shedan in ta fito yakan kawata ta tana zaune ga matarka da kabaro a gida ta fi ta kyau amma sai ka dinga kallon matan a matsayin kaman wani abu ce da sai manzon Allah yake faɗa cewa fa idza absara ahadukum ra'atan falyati ahlihi fa inna fi dhalika lalle a cikin wannan akwai abin da ya shafi ainihin wato waraka sannan yana daga cikin fawa'id na mutum ya kame idansa daga kallon ababen da bai kamata ba na farko akwai bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce kada a yi to ka bi umarnin Allah ka fasa ka daina kuma ba tare da wani mahaluki ne ya zo ya tsaya maka yana bibiyar ka a'a ganin girman Allah ɗin ne ya sa ka bari haka za mu ga cewa jiran ɗan adam duniya da lahira dama yana da alaƙa ne da in Allah ya ce ka yi abu ka iya ƙoƙarin ka gurin yi in ya ce ka bari ka iya ƙoƙarin ka gurin bari shi yasa lokacin da Allah zai saukar da annabi Adamu daga aljanna Allah ya ce qala habita min ha jami'a da kai shedan da kai annabi Adamu da matarka duk ku sauka daga aljanna kuma za a zo duniya sashen ku yana kin sashi amma zan turo da shari'a duk mutumin da ya bi shirya ta ba zai aiki ba kuma ba zai sha wahala ba amma wanda na turo da shirya na ce a yi yaƙi na ce a bari yaƙi bari to ya jira ya gani za mu haɗa shi da ƙuncin gasken gaske wani lokaci za ku ga saɓan Allah ne yake sa mutum Duk ya ta masa daurin damin minti ya kasa samun sakat yana neman ina zai samu arziki ku duba ku ƙasashen turan nan ku da mutane suka koma suna koyi da su menene dalilin da yasa za ku ga ga turawa sun gina gari sun gina titi sun gina masana'anta komai na rayuwa a ganin idan ka bai wahala amma za ku ga wata daga ƙarshe rayuwar sai ka ga kawai da sunan yanci ta kasa samu me zai kwantar mata da hankali ko sai ta ga bari ta yawo tsirara me dalili menene dalilin da zai sa za ku ga a irin waccan rayuwar ga ta a ido kuna ganin kamar akwai ci gaba amma ɗan adam ɗin da yake rayuwa a wannan yanayi sai ku ga mazan da matan sun haɗa a ce bari a yawo rara da sunan yanci suna neman abin da zai kwantar musu hankali sun kasa gane cewa rayuwa ce da babu Allah a ciki dole kirjin ɗan adam ya zama yana fama da kunci a cikin ta wannan shine ɗaya daga cikin dalili abu na biyu idan mutum ya kame idan sai daina kallon abin da bai kamata ba annahu yurisul qalba nuran yana gadarwa da zuciyar ɗan adam haske wa ishiraƙan ya fil aini wal wajhi wa fil jawari wanda kuma wannan hasken yana iya bayyana a fuskarka da ka da kuma ainihin wato raguwar gaɓoɓin mutum idan man Allah ya ce ɗan adam da bari ya bari kuma man ce ba yadda za a yi Allah ya ce a bar abu ya zamanto barinsa ba shi da ainihin wato amfani sannan abu na uku barin kallon abin da bai kamata mutum ya dinga kalla ba ta irin waɗannan hanyoyin yurisul qalba sururan wa farhatan wan shiraha yana gadarwa wata zuciyar dan adam wato farin ciki da hutu sannan mutum ya zama yana da yalwar kirji kirjinsa ba zai zama kullum yana fama da kunci da takura da bacin rai ba mutane nawa ne ga kawai mutum yana kuncin rai ka rasa sanin me aka mai wata ma za ki ga tana fama da ɓacin riki ki tambaye ta mai faru ba za ta yi faɗa miki dalili ba amma haka kawai za ta waye gari kullum cikin ɓacin rai na ba gaira ba dalili sannan abu na hudu akwai talqisul qalbi min alamil hasara wato kubutar da zuciya daga raɗaɗi na bakin ciki idan mutum ya daina kallata kallatan nan to mutum zai kubutar da zuciyarsa daga wannan sannan abu na biyar akwai talqisul qalbi kubutar da zuciya min sakari sahawa daga ainihin wato maye na rafkana da kuma bacci na rafkana daga barin Allah subhanahu wa ta'ala sana abu na shida cikin fa'idojin mutum ya daina kallon abin da bai kamata ba ta irin waɗannan hanyoyin shi ne yurisu sihatar firasa yana gadarwa da mutum wato ingancin hasashe kun san manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi magana a wasu hadisan ita firasa shine ka hasaso abu cewa abu kaza zai iya faruwa kafin ya faru to idan kina so Allah subhanahu wata'ala ya sa ya zama to kina da firasa kuma in kika hasaso abu kika faɗa mutane akwai yiwuwar abu kaza da kaza zai iya faruwa ba gaibi bane wannan dukkan malamai sun san cewa firasa hasaso abu yana da babi mai zaman kansa wannan yana taimaka mutum wajen abinda mutum ya yi firasa ya ango abu kaza zai iya zama kaza ko ya zama kaza ko abu kaza zai iya faruwa kaza ya zamanto abin ya zama ingantacce yana cikin abin da zai taimaka wa mutum kaucewa irin waɗannan kallace-kallacen da bai kamata ba sannan abu na bakwai ya lahu wato tsurukal ilmi wa abuwa rashin wannan kallace-kallacen yakan buɗewa mutum ƙofa ta ilimi da kuma babubbuka na ilimi din sannan wa yusahilu alaihi asbabahu yana sauƙaƙe wa mutum sabubba na fahimtar ainihin wato ilimi da zama yi magana mun ce shan kwaya ku je ku duba ku gani a jami'o'i duk wani fakwalki da za ku ga wani kwas mai tsada ana yi ba za ku taɓa ganin ɗan kwaya yana yi ba ba yadda za a yi mutumin da ya fara shan kwaya ka sasa shi ka ce haddace maka ƙur'ani ya haddace ba zai yi baka tura ɗan kwaya karatun injiniya ne ba zai yi baka tura ɗan kwaya karatun kaza don karatu ne mai wahala to mun faɗa muku mun ce muku yadda shan ƙwaya yake da illa a ƙwaƙwalwar ɗan adam ko kallace kallacen waɗannan abubuwan ya fi illa a ƙwaƙwalwar ɗan adam sama da shan ƙwaya in kuka yi ta'amuli da waɗanda suke waɗannan kallace kallacen za su faɗa muku daga cikin illar da suke samu idan sun haddace abu bai cika zama ba to mutum ya taimaki kanshi ta wannan hanyar sannan abu na takwas sannan yakan sanya zuciyar ainihin wato ɗan adam ta shagaltu da abin da zai an masa amfani sannan ya kau da kai da duk wani abu da ba zai masa amfani ba sana abu na tara ya suddu ala shaitani madakalahu ila alqalbi idan mutum ya kame idan sai daina kallon abin da bai kamata ba yakan taimaka duk ta inda shaitan zai shigo ya lalata maka zuciya ya samu mashiga kakan samu ka kubuta daga wannan abu sannan abu na goma yana daga ciki yamna'u min wusuli athari sahami almasmu yana hana gubar da take mai wato kibiyar da take mai guba wajen ba za ta samu mashiga ba domin wallahi duk mafi yawanci kamar yadda kuka ji an faɗa cewa kamar yadda wuta in za ta fara daga gobara take farawa kaɗan kaɗan sannan sai ta zama wa Bamba, duk gobarar da kuka ga an yi ba daga farawar ta bane kai ta zama wuta babba kaɗan ta fara sai ta zama wa babba to mafi yawancin fitintunin ɗan adam wanda yake fadawa halaka daga kallon abin da bai kamata ba ne sai fitinar sai ta zo sai ta girma girman da ya ta fi ƙarfin shi to a cikin wannan yana hana mutum kaiwa zuwa ga saduwa kibiya ta kallon abu wacce take mai guba wacce za ta hallaka shi to in ka kame baka kalla ba ballantana ma ya zo ya samu zuciyarka ya ma wannan abin ainihin wato illa ana nuna min cewa lokaci yayi zan yi kokari in tsaya a nan abinda na faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bueno. akwai wani wata ta ce a jan hankalin matan da ke wa mazansu rashin kunya. Allah ya kiyaye. Wato mata kuna na wata ɗabi'a. Wallahi na sanin cewa akwai mazajen da suke azzalimai ne, na yi lakta har guda biyu a jere mai takin zaluncin da maza suke yi wa mata kuma na faɗi abubuwa da dama da na sani don mazan su gyara wanda na yi haka ne la'akari da kuka da abin da su mazan suke matan suke yi za ka ji suna cewa kullum su ake yawan magana a kansu cewa ga haƙƙin da ya kamata su sauke ba cika magana a kan mazajensu ba ga haƙƙin da ya kamata su sauke amma kun san wani abu da yake faruwa da yawan mata kullum suna kuka ana zaluntar su kuma su suke zalunci yanzu idan rigima ta zo gaban mu goma wallahi wata in ta zo tana baka labari ga irin zaluncin da mijin ya mata idan baka da haƙuri ka saba rigingimu na mata za ka ba a hankali ka bincika to wani mijin in aka zo aka ce maka ga abin da yana zuwa abin da za ka gani ya kamata ka tashi kai ta dukansa ne kawai to sai an yi hakuri an zauna an mayar da magana ke me ya faru ke ya bayani kai me ya faru to ana gama sai kaga daga ƙarshe ita ce ba ta da gaskiya ita ta yi zalunci sannan kuma ta zo tana kuka an yi ne an zalunce ta wadda aka kudu tsoron Allah ku bari kwanan nan ina ganin an yi sallah ya wuce kwana ɗaya ba biyu sai ga wata ta zo gidana sun samu matsala da mijin ya kora ta ya ce ta tafi gidansu kuma auren kwata-kwata bai wuce wata biyar da yi ba kuma ba shi ba ne mijinta na farko ta yi wani auren ta kaso auren yanzu ya sake auren sa billahi alaiki in kina da hankali kika yi aure na farko kika samu matsala a ya kamata aure na biyu a ce a wata biyar bai kamata a ce an samu matsala da an sake kora ki gida ba eh? da haka zo farko na ce bare bani nan ban wayan ne sai ta ce wai ba zai zo ba sai dai ni in tashi in je same shi na ce miki shi ya ce miki haka ya ce a na ce ban nan ban shi na kira shi na ce masa ni ne wa ne daga guri kara yana jin cewa ni ne wa ne ya ce bari zai zo ya same ni ya zo na ce me ya faru tana zaune ga ta ya ce min yaran ce da Allah inda ya aure ta a wata biyar ɗin ba su taɓa kwana uku lafiya ne ba kun ga ana ango ka sha mai ashe shi matsala ya sha ka auri mace a wata biyar ba ku taɓa kwana uku lafiya lau ba to wannan auren mai amfaninsa a ba shi da wani amfani eh na ce to me ya faru shi ne ya ce ranar sallah ne yana so zai je kasuwa akwai abin da zai je a kasuwa sai ya ce mata zai je kasuwa sai ta ce wai yaya za a ce zai wai ran kasuwa ranar sallah masu ya je kasuwa ina ruwanta to ya fita sai ta ɗauka cewa wai ya tafi gidan matar shi da haka da ya fita ya tafi kasuwan sai ta tafi gidan matar shi ta gani ɗayan ƙarya ya yi mata ko kuje ya tafi kasuwan da gaske shi kuma da ya gane cewa bayan ya tafi kasuwan ta bibiye gidan matar shi ya gani ta gani da gaske kasuwan ya tafi ko ba nan ka shi yasa sai ya kora sai ta tafi gidan to kuma ta san in ta tafi gidan akwai matsala shi yasa sai ta tafi wajena sannan ya ce min malam kafin aure yarinyar nan matana ta sani na ɗauke ta na kai ta na kai matana har gidansu wajen iyayenta na haɗa alaƙa da su malam na karye na yi wajen wata uku ina jinya tun kafin aure yarinyar nan kullum za ta taso ta zo har gida ta da ni ta duba ni ta tafi matana ba ta taɓa nuna mata damuwa a fuskar ta ba amma kuma abin mamaki wai ita sai ta zo da kishi matsananci ya fi na matar da ta tara me yasa kuke yin haka ne shi ne nake faɗa ma mata na ya kamata ji tsoron Allah su gyara akwai matar da idan zaman kishi ya haɗa ku da ita in ba ma zaman aure ko a masallaci kuka haɗu kawai shekarunta da naki ta tantance ki girma mata amma za ku ga mata ba sa yin haka sai nake tambaye ta nace kin yi makarantar boko ce kin tayi nace duk a cikin ku nan yanzu duk wacce ta yi makarantar boko daga lokacin da ta je idan a sakan ne za ta fara jss1 in ta tarar da yan jss3 ai mata ne yan uwan ku billahi alaikin da ke da su ɗaya ne musamman a cikin yan jss3 in aka ce akwai prefect ba suna iya sa kiki abu ba sanda baki ne yi ba suna iya sa kiki bari sanda baki ne mai ba idan Allah ya kuke yadda rayuwa wacce kawai ta karatu ta haɗa ɗin lokaci ya yi a gama karatun kuwa ya watsi akwai seniority amma hanyar da kuka yarda cewa ita ce za ta kai ku aljanna babu seniority a ciki wata ce kiga shekarunta ko ashirin mai kai ba kina da ya wacce ta kai shekarunta idan ƙaddara ta Allah ta gitta mijinki ya auro ta maimakon ta girmama ki ko dan saboda shekarunki sai ta ga tana ganin ai yanzu ke ma mata ce ita ma mata ce kuma ta san ƙarya take ina ba ta fahimta to duk wannan yana daga cikin matsalolin da ya kamata a gyara na aka ce na ce mai to shi ne sai ya ce min daga cikin matsalolin ku duba ba ku gani ba fa gidansu ne ba fa amma sai ka tashi ta tafi gidan waccan matar gari sai ya waye kawai sai a ga takalman ƴaƴan wa'ancan matan an yayyanka an ajiye a kofar gida a kofar ɗaki matan gidan aka zo ana fara zargin juna inda ba gida ɗaya suke ba ba wanda zai yi tunanin ta taso daga wani guri ta shigo gidan ta tattara takalmin 'ya'yanta ta yanka to sai da wata sallan nan ya siyo takalmin 'ya'yan shi aka kwashe sannan ya gane cewa ai ita ce take zuwa har gidan ta je ta kwashe mai takalmin 'ya'ya so wannan yana daga cikin abubuwa da ya mata ya kamata su ji tsoron Allah su dinga gyara wata sai kaga mijinta idan yana magana tana magana in akwai silim a ɗaki sai kaga silim ɗin yana motsi saboda bala'i amma ta tafi siyan ɗan kunne ta je tana wa mai ɗan kunne gyaran murya ai ya malam muhammad dan allah ka rage mu allah ya sa mu dace karata ta gaba mu su cire su daga gidajen in kuna so ku zauna lafiya wannan shegiyar tashar wani kwanci wani abu ko ne ban ma son kira sunanta billahi allazi la ilaha illa huwa duk wanda ke nema wa kansa zaman lafiya to wallahi tallahi ya nesanta tashar eh ya nesanta gidansa da wannan tashar musamman idan kina uwar gida kina nema wa kanki zaman lafiya da labarin tambaye ku wanda suke kallon tashar a watan ramadana don girman Allah program guda nawa suke na addini yawa suke yi idan ba a wajen ramadana ba ne ba program nawa suke na addini sau da haka kullum muna ta tambaya akan wannan tashar ba yadda za wanda suka zo suka kafa ta ya zamanto ba su da manufa sannan kuku ku daina kallon kanku yanzu kuna ganin abin ba zai taba ku ba ku yanzu kun sha to ba ku dama ake target ba yanzu generation din da za su taso nan gaba su ake target saboda haka yana da kyau a kiyaye yawwa mutum ya yi makansa tsari wajen programming din a gidansa wani tashoshi za a dinga kallo wannan ni ne shawarar da nake bayarwa Allah ya samu dace أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أما بعد na wajen Allah da yana mana yawan malam kuma da abin da muka yi zato ya aka samu fiye da ma da abin da muke tsammani muna ma'an ta musamman da addu'a ta alkhairi Allah saka masa da alkhairi Allah ƙara basira Allah ƙara hikima Allah ƙara juriya da daurewa da ci gaba da karantar da al'umma muna godiya malamin gobe kwarai eh, da yawa eh, da yawa daga cikin nan wanda ke wurin nan musamman masu wanda aka gaita da sun ji sautin malam kuma suka ga malam shi ah ai sun kuma malam dama duk wanda ke kallon tv yana kallon irin kamar suna ci da shauransu alaman ke gabatar da eh, karatu suka a ciki to malam yana ɗaya daga ciki a ko da zo na gashi na ce ah to ai na san mana amma eh, a tv na san ku mutane da yawa haka ne wani wajen murya zai ce ah ai na jin murya wannan murya na saba jinta to Allah saka mara da khairi da ajiye wasu abubuwa ke gabansa ya zo wannan waje na mai albarka musamman abuja ga baki daya ya ba da wannan gudunmawa muhimmiya kuma musamman ma da ya taɓa wurin da ya sha mutane ga kai ko kuma wurin da ya kamata lalle a ƙara sadakar da mutane ya ƙara sanar da mutane sharrin da ke cikin abin da yake gudana tsakanin al'umma malam ya taɓa mana inda ya dace mana allah ka kama da alkhairi muna fata na wuri ne da malam lafiya kuma ya dawo da shi lafiya dan kamar da aka kallon da insha Allah tsakanin magana da isha malam da zama da darasi kamar haka muna godiya Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya kara masa hakuri da jimurewa da daurewa da tafiyar da aikin sunna aikin sunna bin mai wahala gaske mai wahala ne kuma ya da addini da'awa wani ya ce da'awa da'awa dai duka da jihadi jihadin da za a ɗauka makami to daidai yake da wannan abin da ma da yake Allah ta kama da kai da wanda suke eh, tafe da shi suna eh, rufa masa baya suna ƙarfafa shi akan wannan aiki da yake muna musu godiya ta musamman Allah ta kama musu da alkhairi Allah mun da su da gaske lafiya kuma Allah ta da imani Allah mun kabi musulunci da su ne gaba ɗaya da masu taimaka a addini masu dan addini da su ke Allah ka ba mu lafiya da malafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh